a babin rahotanni za a ji ƙarin bayani kan hukuncin da kotu ta yanke yau cewa mataimakin shugaban najeriya mai jiran gado bai saba doka a tsarin da ya bi wajen tsayawa takara ba a cikin abakar 1999 ya zama gwamnan na adamawa state aka dauke shi aka zo martin no da president obasanjo ya zama mashi vice aka aka yi da menene za a kawo yanzu kuma a ce an yi wani magudi sannan za a ji ci gaba da kawo maku rahotanni kan inda aka kwana a shirye-shiryen rantsar da sabuwar gwamnati a najeriya za kuma a sake koko za mu sake waiwayar abuja kan wannan batu kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji rahoto na musamman muna kuma tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga idris abdullah bako da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran duniyar wani makami mai linzami da rasha ta harba ya taɓa wani asibiti a birnin nipro da ke gabashin ukraine a yau juma'a inda ya kashe mutane biyu tare da raunata wasu talatin a wani hari da shugaba volodymyr zelensky ya kira babban laifin cin zarafin bil'adama hoton bidiyon ya nuna wani gini da ya lalace hayaƙi na fita daga cikinsa yayin da masu aikin ceto suka tsaya suna kallo an lalata kusan gaba ɗaya benin saman ginin daga dukkan alamu mai hawa uku ne da ya lalace bidiyon ya kuma nuna wata gawa a lullube a kan wani titi da ke kusa zelensky ya rubuta a shafinsa na twitter cewa an kai hari kan wani asibitin kula da lafiyar ƙwaƙwalwa, da kuma wani asibitin dabbobi ya ƙara da cewa azzalumar ƙasa ce kawai za ta iya kai hari kan asibitoci irin wannan harin bai da wani amfani ga manufar soja tsantsar ta'addancin rasha ne kawai Gwamnan yankin Sergei Lysak ya ce an kashe wani dattijo mai shekaru 69 yayin da ya zo wucewa ta asibitin, kuma an ciro gawar wani daga cikin baraguzan ginin. A yau Juma'a an gwabza faɗa birnin Dafur da ke yammacin Sudan tsakanin dakarun manyan janar-janar ɗin sojar ƙasar biyu, kamar yadda shaidun gani da ido suka bayyana. A rana ta hudu ta yarjejeniyar tsagaita wuta mai rauni da Amurka da Saudiya suka shiga tsakani aka cimma. Yarjejeniyar ta mako guda da aka ƙulla baya-bayan nan, wanda ke daga cikin jerin yarjeniyoyin da aka karya, an saba ta cikin 'yan mintoci bayan da ta fara aiki a daren Litinin. Tun daga lokacin, an ci gaba da saba yarjejeniyar tsagaita wutar da aka ƙulla da nufin ba da damar kai agajin jin ƙai da ake buƙata sosai zuwa yankunan ƙasar da yaƙi ya daidaita, lamarin da dukkan ɓangarorin da ke yaƙi ke ɗora laifin kan junansu. A El Fasha babban birnin Dafur ta Arewa, mazauna yankin sun ba da rahoton cewa an fafata da makamai iri-iri. A mako na shida da ake gwabza fada tsakanin dakarun kasar a ƙarƙashin jagorancin Abdul Fattah al-Burhan da kuma dakarun kuta kwana na RSF. Jami'ai a Somalia sun ce da sanyin safiyar yau Juma'a, 'yan bindigar Al-Shabab sun kai farmaki a wani sansanin soji da ke ƙarƙashin dakarun tarayyar Afirka daga ƙasar Uganda, kamar yadda majiyoyi da dama suka bayyana. An kai harin na safiyar ne a Blomera, wani gari da ake noma sosai a yankin Lowa shabel mai tazarar kilomita kimanin ɗari da goma kudu da birnin Magadishu. 'Yan bindigan sun tayar da bama-bamai tsakanin hudu zuwa shida, ciki har da waɗanda aka sarrafa a gida, da aka sanya cikin motocin da 'yan ƙunar baƙin wake suka tuka. abinda wasu majiyoyi uku da suka hada da wani jami'in yankin da kuma wani kwamandan da suka buƙaci a sake sunayensu saboda ba su da izinin yin magana da manema labarai suka faɗa wa sashen somali na muryar amurka a cewar majiyoyin mayakan sun kutsa kai cikin sansanin ne bayan da suka tada bama-baman wanda daga baya kuma aka gwabza ƙazamin faɗa an kuma ga mayakan a cikin gari dama sansanin sojin na bayan gari ne To kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. To Idris Abdallah Bako aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji a Najeriya wata kotu ta zartas da hukuncin cewa mataimakin shugaban Najeriya mai jiran gado kashin Shattima bai saba doka a tsarin da ya bi wajen tsayawa takara ba, zabanin yadda masu ƙara suka yi ikirari. Daga Abuja ga Halima Abdulra'uf da rahoton. A yau Juma'a ne kotun kolin mai tawagar masu shari'a biyar karkashin jagorancin mai shari'a da mujauru ta zartar da wannan hukuncin inda ta amince da matsayar kananan kotuna da suka bayyana cewa jam'iyyar PDP ba ta da hurumin shigar da irin wannan karar a gaban kotun kuma jam'iyyar ta yi katsalanda ne ga ayyukan cikin gida na jam'iyyar APC kamar yadda lauyan masu kara Joe Agi mai mukamin SAN ya shaida mana. Well, uh, we are counsel for PDP. Uh, eh, the Supreme Court have um, dismissed our appeal that we have no local that irrespective of the unlawfulness of what APC did, we are not members of APC and we cannot challenge it. Joe Agi ya kuma kara da cewa ba za su ɗauki mataki na gaba ba saboda babu inda za su iya zuwa bayan hukuncin kotun kolin. Well, the Supreme Court told them in court we can't appeal to God. We will stop here. We are bound by their judgment. Kazalika, mai shari'a da mujauro ya ba da umarni ga jam'iyyar PDP da ta biya tarar naira miliyan biyu duk da cewa kotun ta kora karar a bisa rashin cancanta inda alkalan suka bayyana cewa karar da PDP ta shigar ta nemi ta sanya kotu cikin rudani ne kawai. Tuni dai kungiyoyin mara wa jam'iyyar APC da ake kara baya a gaban kotu suka yi ta nuna farin ciki da matsayar kotun na yau inda ambasada Ibrahim Abubakar da ke zama shugaban kungiyar magoya bayan jam'iyyar APC ya ce. We thank Almighty Allah today because the here they say this thing ever been done in 1999. The church is been clear there is no any injustice. Let all the political party let join our anti Shi ma jagora a kungiyar marawa jam'iyyar APC baya a matakin kasa ambasada Ibrahim Abubakar Batati ya bayyana cewa. Mun gode ma Allah su judiciary din mu mun gode musu saboda sun ba mu awareness a Najeriya abinda ba mu gane ma ba mun gane a Atiku Abubakar 1999 mm, ya zama gwamnan na Adamawa State aka dauke shi aka zo imagine no da President Obasanjo ya zama mashi vice aka aka yi babu wani surutu babu wani cewa wani ya cuce juna suka zauna a president presidancin nan for eight years to menene za kawo yanzu kuma a ce an yi wani magudi banda wannan ba cikin tsarin mulkin Najeriya kuma ba canza tsarin mulkin Najeriya ba saboda haka Allah ubangiji sa Najeriya mu ci gaba let's join our hand together and move Nigeria forward a wani bangare kuma wani jagora kungiyar manoma a Najeriya ya tofa albarkacin bakinsa akan nasarar APC a gaban kotu to alhamdulillah a matsayin mu na manoma waɗanda suka ba da gagarumar gudunmawa kuma suka tabbatar da cewa his excellency Ahmed Bola Tinubu ya zama shugaban ƙasa wanda mu mun zo nan ne yau domin mu ma mu kare muradinmu na cewa lallai muna masu cikakken goyon baya ga wannan shugaba namu wanda muka zaɓa kuma mu tabbatar da cewa mun bi kadin wannan shari'a da ake haye zuwa ƙarshe domin mu tabbatar da cewa ainihin gaskiya ta tabbata an yi adalci kuma alhamdulillahi wannan hukunci da aka yi yau ya bayyana ma duniya cewa ana yin hukunci na gaskiya da adalci a kotunan Najeriya musamman wannan kotun koli ta ƙasa baki ɗaya. Idan ana iya tunawa dai jam'iyyar pdp ta shigar da kara a gaban kotun kolin ne inda ta yi ikirarin cewa zaben shattima a matsayin mataimakin dan takarar zaben shugaban kasa bola tinubu ya saba wa tanadin sashe na 29 sakin sashe na daya da kuma sashe na 33 36 da 88 sakin sashe na daya da na biyu na dokar zaben shekarar 2022 kuma daga bisani kotu ta yi watsi da karar lima abdulrahman amurka daga abuja najeriya To a gaida Halima, har yanzu muna Najeriya inda za mu sake kawo muku halin da ake ciki game da shirye-shiryen rantsar da sabuwar gwamnati. Umar Faruk Musa gare ka. Tun mako ɗaya da ya gabata ne sassa daban-daban na Najeriya musamman babban birnin ƙasar Abuja al'amuran shirye-shiryen rantsar da Bola Ahmed Tinubu a matsayin shi na sabon shugaban ƙasar Najeriya suka kankama da fente-fente da share-share da atisaye daban-daban na sojoji na sama da na ƙasa da jami'an 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro domin tabbatar da cewa an kawar da kowace irin barazana da waɗansu 'yan najeriya suka yi aniyar yi domin su kawo tangarɗa ko cikas a gurin wannan ƙasataccen bukin da najeriya za ta samu sama da shugabannin ƙasashe sittin, wanda za su shigo abuja domin halartar wannan bukin na ƙaddamarwa da yake yau juma'a ce tsari ne na gwamnatin tarayyar najeriya cewa a yi addu'o'i ranar juma'a da kuma ranar lahadi a yi na addinin kirista domin roƙon allah ya kawo sauki da nasarori da kare najeriya daga kowace irin barazana ko kuma tashin hankali dr muhammad kabir adam daya daga cikin limamai na babban masallacin ƙasa da ke abuja ya mun ƙarin haske akan hidimomin da yau aka yi inda yake cewa alhamdulillah an saurari lacca a nan a ɗakin taro wanda ya gabatar shi ne Profesa Bashir S. Galadanci daga BUK. Daga nan kuma mun ɗunguma muka shiga masallaci inda aka gabatar da sallar juma'a wadda a nan kusan kowa ya zo kashim shatima yana wurin shugaban majalisar dattijai na ƙasa wato dr ahmad lawan shima yana wurin da kuma da yawa daga cikin ministoci to service chiefs duk suna gurin baki daya aka aka haɗu aka yi sallar juma'a wata shi babban mai jagorancin masallaci National Mosque Professor Shehu Ahmad Sa'id Galadin shi ya jagoranci sallar juma'a da aka yi ta yau kuma ya hudu ba wata a ciki ya jawo hankulan mutane wajen haɗin kai da kuma yarda da juna da kuma yin addu'a ta fatan alheri ga ita wannan gwamnati da za ta shigo wadda daga farko sai da yi addu'a ga ita gwamnati da sauka da fatan Allah wajen sarki ya saka musu ayyuka da suka yi da alheri ya kuma yafe musu kurakuran da suka yi. To bayan addu'o'i kuma akwai waɗansu 'yan hatsaniya da suka nemi yin barazana a waɗansu yankuna na Abuja kamar yadda Malam Usman Muhammad wani mazauni babban birnin tarayyar Najeriya Abuja yake bayyana mun abin da ya gani da idonsa. Kawai sun fito da motocin su filin filin guda uku ba kamar motar ɗaukar gawa ba suna tafiya kowa ya sa jan kyalle da baka riguna a cikin kowa ya ɗaura jan kyalle a mutanen nan ba ya suna iya kokarin su suna na ko ina dai suna kewayawa suna dudduba da inda wani tashin hankali yake suna kekewa dudduba ne amma insha Allah lokacin ma da suka tafi kawai da gudu suke tafiya da motoci su ba wai suna tafiya suna a falafani suna da shi da na katakon na suna magana north suwari north suwari ba za a rantsar ba ba za a rantsar ba amma suna gudu da motocin. To duk waɗannan hidimomin da suna gudana ne a daidai lokacin da hukumar DSS ta Najeriya ta fitar da sanarwa wadda ta baiwa 'yan Najeriya babban gargaɗi da jan kunne ga masu ƙoƙarin tada zaune tsaye ko kuma manema labarun da ke haɗa kai da 'yan tarzoma domin kawo cikas da hayaniya a cikin Najeriya. Jami'ar na DSS kamar yadda Dr. Peter Afunayen babban jami'in watsa labarai na wannan hukuma yake bayyanawa an haɗa ƙarfi da ƙarfi da dukkan jami'o'in tsaro na Najeriya domin tabbatar da cewar kowace irin barazana aka kawo to za a iya murƙushe ta nan take ba tare da wani jinkiri ba. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.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 Wani sirri da ya bayyana a ƙasar Kamaru a 'yan kwanakin nan. Muna ganin yanda ake samun ƙaruwar ƙyamar baƙi da ta'azzarar ƙabilanci da kuma ƙyamar wasu ƙabilu a kafafen yada labarai da shafukan sada zumunta. Hakika ya ƙarfafa batun janye shaida da kuma sanya 'yan ƙasar Kamaru gaba da junansu. Ga ra'ayin sanata Umaru Mazado. Zaman tare a da ya fi na yanzu a da ba a san bambanci ba, ba a san kabilanci ba, ku duka ɗaya ne. Hankali na nan lafiya mutane na nan kowa da kowa wannan na son juna haka ne. Ba kabilanci ba ba Fulatin ba Bahaushe ba ba Bume ba kaza ba kaza. Mu duka ɗaya ne. To yanzu duniya ta yi ɗan gaba kaɗan. An ɗauki al'adun turawa. Kowa shi. nashi. Kaga mutanenmu na da idan an ce family famil nan ba wai naka kai kadai nuclear ba ba na ciki ɗaya ba ba gida ɗaya ba family anguwa duka ne gari duka ku duka yan uwa ne to kaga yanzu ba haka abin take ba duban yanda batun ya kamari ne yasa gwamnatin ƙasar kamaru ta tsara kamfe na yaƙi da ƙyama da kuma kalaman kyama a kafafen yada labarai na cikin gida da kuma a shafukan sada zumunta. Wannan kamfe ya biyo bayan wasu labarai na ƙanzon kurege da aka dosa yaɗawa a kan wasu ƙabilu da nufin muzanta su. La'akari da haka ne yasa gabanin a gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi da 'yan majalisu da suka shuɗe a watan Fabrairu a ƙasar cibiyar kare haƙƙin ɗan adam da demokradiyya Afirka ta tsakiya tare da ofishin yankin na ofishin hukumar kare bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya suka gudanar da jerin shawarwari na tsawon shekara guda tare da abokan haɗin gwiwa domin magance maganganun ƙiyayya a cikin ƙasan baki ɗaya. Muhammadu Awal ɗalibi ne a fannin doka gani yake cewa. Ta ƙasar Kamaru na 241 na hukunta duk wanda ya zagi ƙabilar wani ko addininsa da ɗaure a gidan kaso na tsawon wata shida da kuma tara na jaka biyar zuwa jaka ɗari biyar. Ayar dai ta ƙara da cewa kowane hanya ka bi don ka ɓata sunan mutum in a kafafen sada zumunta ne. Balma in a kafafen sada zumunta da yanar gizo da telebijin ko radio ka bi don ka ɓata sunan mutum ko don ka sa jinin shi wannan ayan ta ƙara da cewa ma wannan dokan za ta ninka ma zaman gidan yari kuɗin da za ka biya je haura ma har miliyan ishirin. Kabilanci ta hanyar tabbatar da kulle-kulle ga juna ina iyakanta damar yin musaya a tsakaninsu wanda zai sanya girman kasuwa ya takura. Wannan yana rage kantuna don 'yan kasuwa ya kuma hana saka hannun jari Malam Sunusi Sarkin Goro ya farga cewa. Yau dai kaga kyamace-kyamacen juna da ake kawowa yanzu mu dokan ƙasa ta fito sabuwa wanda gwamnatin kasar mu ta kafa. Ta ce maganan kyamace-kyamacen nan ya kawo har yana haɗa tashin hankali kuma yana raba mutane ba su kasuwanci da junansu wannan shi ce shi a gwajin kabila na zanin sai abu. To ana misali yau kamar mu masu sai da goro za mu ce shi mai kawo goro ya kasance bahaushe ai kaga da wuya. A ta kudun kasar nan su arnan nan su suke kawo goro kuma da su muke hada-hadan kasuwanci yau masu sayarwa a cikin faranti na yawo da shi a kasuwa masu kasa mu hausawan da zaka samu mu yan tsiraru ne a cikin su amma bai hana mu hada-hadan kasuwancin mu da su ba kuma kasuwanci na gudu su ma da kansu suna jin daɗi wani ka sai kayan su ma in ya saura za su ce ma to mu bar maka she mun sake dawowa mun sake kawo wani kayan tukuna mu karbi kuɗin wannan abin ya ce to yau kaga mun ce zamu mu kyamace su kam hakan je yiwu ai kaga da wuya kasuwanci kuma dama abin mu yi mu'amala da juna ne mun zama yan uwan juna ba wani wannan kai ba kabila na ba a wannan kaza wannan kaza shi yasa muka ce to gara dai gwamnati ma tana kokarin ta tunda ta kafa sabon doka satin da ya wuce nan na game da maganan kyamatan juna yanzu babu shi a kasar nan nahiyar afirka na biyan farashi mai tsoka sakamakon kabilanci da ya yadu sosai abin da ke haifar da tashin hankali ya kuma wargaza zaman lafiya a cikin al'umma sau da yawa muna jin iyaye suna tsoma baki wajen zaɓar waɗanda za su aurar da zuri'ansu a nan gaba. Ra'ayin ƙabilanci, fifi ta ƙabila fiye da wata, wulakan ta ƙabila a kan wata, yana haifar da ƙabilanci da ya bayyana a matsayin saɓani na wasu. Alhaji Ahmadu Tijjani ya ce. Sai aka waye gari ba haushe ba ne. shi ya tsaya hausansa ba ni ma yana hausansa to gara mu wasa za mu yi hausan wayancan za mu yi fulani amma wasu mu daga ciki in ka zo ko da yana jin yarenka ta ka zo she na ma na shi yaren ba zai yi na ka ba ba zai yi na wani ba ma sai na shi to kaga wannan tafiya ta riga ta rushe da ana maganar wannan ni ban yadda ba ko shi amma mutane biyu daga ciki ba su ke da haƙƙin wannan ba wani bangare ne guda yake da haƙƙin wannan abun rushe wannan abun aka ɗora ta kuma a haka ake tafiya a yanzu ba to don haka ni cewa wai ana haɗe abin nan babu shi ruwa tana akwai babushiya akwai babumiya akwai wata kabila dan yi auratayya ana zaune amma yanzu leƙa ka gani gara gara ma hausa suna auren wasu kabilun wasu kabilun ma suna auren wasu kabilun amma wayansu sun kiya su sun ce a tafau ba tafiyan ba za ta yi ba to ban san daga ne wannan asalin abin ba ni wannan ra'ayina ne kuma ba wai ni na fara ba dai wannan mutum ya bincika ya gani abin da na faɗa haka ne ko ba haka ba duk ɗan gundun asali da zai ma bumanci zai ma hausa zai ma fulatanci wannan haka al'adan take ko wani gari kuka je ma wasu mutanen daban in kuna so ku yare su za ku yi yaren gumawa da suke garin don wannan ba kowa ne yake ji ba sai ku da kuke wuri wa'ansu ma da suke wani wuri akwai yaren wannan wurin asalin mutanen wurin in suna so su yare ku wannan yaren zaka ji suna yi amma yanzu wannan abun a ganin ƙorarren tafiyar ta lalace barkewan kabilanci idan ba a yi ganga-ganga ba zai iya haifar da taɓarɓarewan siyasa yakin basasa, rikicin ƙabilanci wanda zai jefa nahiyar cikin mawuyacin hali. Ko ta waɗanne hanyoyi masarautar gargajiya za ta iya ba da gudunmawanta domin warware rikice-rikicen sarki Hausawan Gaundare Ahmadu Tanimu ya kara da cewa. Sarautar gargajiya ai ta riga ta yi komai na maganar zaman lafiyar mutane kabilanci rabu domin ka duba masarautar gaundare musamman masarautar babba gidan hayatu isa mai gari duk wani kabila na da rawani a gidan akwai hausa akwai guma akwai turawa akwai fulani akwai lakawa kai kan dutse da akwai su ba miliki duk da akwai su sun mufu duk suna cikin gidan sarki kowa na kuma na da darajar shi ana rayuwa ne an harmoni tare kan to shi dai kuma abin da mu fi ƙara shi mu rike alkawarin da Allah ya yi wa musulmai in kun bi ni zan gyara muku zaman in ba ku bi ni ba zan bar kuɗin da kuke to wannan kuma ya saura a gunmu ne. A ganin ƙwararren yin banza da zage-zage fin ƙarfin zuciya yin tambaya akan cin zarafi neman sanin wasu ƙabilu yarda da saɓani sun kasance kaɗan daga cikin ababen da za a kula da su domin daƙile ƙabilanci a cikin al'umma. Muhammadu Rabiu Ɗanba muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru. Ni zaurance a hausar magana fira ce da kwatance ake bai wa To a gaishe ka da wannan rahoto na musamman kan karuwar kabilanci a ƙasar Kamaru yanzu kuma ga garba awwal da labaran wasanni. Wasanni a takaice. sabon kotun ɗan ƙasan kasar jamhuriyar kamaru garin sahara ya yi wa masu taka leda na na ƙasar jamhuriyar kamaru gelanye su 25 domin tantance su kasancewar yana buƙatar kara wa kulabin indomitable lions na ƙasar jamhuriyar kamaru ƙarfi amma sabon malamin kwallon kafan ya ƙi ɗauko 'yan wasa ko guda ɗaya daga cikin masu sana'a taka leda na kulabin pwd na birnin baminta kasancewar su ne suka ɗauki kofin kalubale na ƙasar jamhuriyar kamaru na shekarar dubu da ashirin da biyu nan wannan ne yasa na yi hira da tsohon ɗan takale da na ƙasar jamhuriyar kamaru abakar jibrin domin ya mini bayani kan yadda ake cancance waɗanda za a ƙara a cikin kulab ɗin ƙasar kaya da hira ta mu kaya. tsohon dan takare da a kasar jamhuriyar kamaru abubakar jibrin abubakar jibrin barka ne barka ne malam awal ka buga kwallon kafa a cikin gida da kuma kasashen ketare shin wani irin haɗa kai ake yi ne domin dace yan wasan kwallon kafa a kasar kamaru eh, a lokacin mu dai akwai siyasa mai kyau don duk wani cin na cikin gida wanda suke wasa ana daukan a dauki dan wasa ko uku ko biyu ko daya a haɗa kai sannan a je an yi kwallo to yanzu ga a sabon kocin ƙasar kamaru a rubutun hana ya yau kokari na kiran bangare bangare amma bai saka babban kulob na da ba wanda yake su ne suka ɗauki kofi na kalubale na cikin wannan shekarar. Eh, to malawal a gani na dai bai kyautata ba saboda bamin da a kamarun nan kore ke dai tsohon kulob ne kuma su suka buga kofin cikin gida na kamaru to ya kamata ya samu koda guda ɗaya ne ya yi musu adalci ya kira su cikin salatiya amma an bai kira ba saboda kuma ya kyautata musu saboda irin tarzoman da yake cikin kamaru ya kamata ya ɗauki koda guda ɗaya da koda guda biyu ko dai bai sai bol ba ya ɗauka idan yanzu aka suka haɗu suka yi training shayi ta ce wanda suka goninta su ne za ta fi kofin duniya. to fatan fatanka a kan wannan abubuwan da ke faru a ƙasar kamar wajen gyara kuma kuma da mutum eh wato eh, shi ne magana na kenan ayi in ba yi haka ba ana nuna kabilanci kuma mu a kamaru ba masu kabilanci don muna so ne mu haɗa kan ɗin club ɗinmu ya zama guda ɗaya don mu a kamar haka mu ake yi ba za ka bar ekip da suka ɗauki kofi ba za a ce ba wani dan tim mai wanda yake kwallo da kyau a ciki ba wannan daɗin ba daidai ba ne ya kamata dai ya samu ya ɗauki kaman guda ɗayan nan dai ya yi musu suma ya faranta musu zuciya a kula kula ka buga wa kwallo a zamanin eh a zamani na na buga a real eh, a tuwala na buga kuma a dragon da duwala ekip hausawa sannan na buga a dinamo ekip basa sannan na je gabu na buga a bay club mangungu karshen dai bol na a fc sansen ne na ekip sojoji a gabu to yanzu na dauki ritaya ina gida Eh. sai dai a halin yanzu sabon kocin yana tare da sabbin masu sana'ar taka ledan su guda 25 yanzu haka a keɓe domin tantance su da kuma yadda yake kokari na cinkarin cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka wanda za a buga a kasar ivory coast a shekarar 2023 mai zuwan nan haka zalika mun yi waiwaye kan yadda kakar kwallon kafa na wannan shekarar yake gudana a kasar burtaniya a halin yanzu dai kulob din manchester ita ce take da maki 89 a kan farkon allon na wasan kwallon kafa na kasar ingila sai kuma kulob din liverpool ita ce ta zo ta biyu da maki 86 haka zalika kulob din chelsea ita ce wadda yanzu haka take da matsayi na uku da maki 70 muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru